Mai sauraron sashen Hausa na Radio France International Arafai Assalamu alaikum barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu sauraro. Kabiru Muhammad Dambauci sunana kenan kuma jagoran shirin a yau. kamar yadda watakila wasunku suka ji a labaranmu na yau hare-haren sojin najeriya kan 'yan ta'adda na shafar fararen hula musamman 'yan sa kai da ke taimakawa wajen yakan matsalolin tsaro matsalar na ƙara yawaita inda a kwanan nan sojoji suka kai hari a jihohin sokoto da zamfara wanda ya halaka fararen hula fiye da ɗari yayin da a kowace lokaci sojojin kan musanta haka daga baya kuma su ce za su gudanar da bincike akan al'amari shin me za ku ce kan wannan al'amari kuna ganin hakan ba zai dakushe karkashin 'yan sa kai wajen yakar matsalar tsaro ba ya matsalar take a yankunan ku wannan shi ne maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakin ku a shirinmu na yau lokaci yayi da za mu fara sauraron ra'ayoyinku tare da wannan malami da zai fara da gabatar da kansa kamar haka. Sashen Hausa na Radio Faransa International suna na ya haya don na asare tare Bauchi. Hassan Alfasari Abuwa da mace direban keke Lago tare da Ibrahim Awuwal Sabalai Asare. To hakika za mu iya cewa akwai lauje cikin naɗi bisa wannan karkashe fararen hula ko kuma mu ce 'yan sa kai. waɗanda suke taimakawa jami'an tsaro a yaƙi da ta'addanci domin in babu rami to me ya kawo tsalle tabbas akwai wani al'amari ɓoyayye wanda da buƙatar a bincike jami'an tsaro domin tabbatar da haƙiƙanin wannan al'amari ganin yadda ake kakkashe al'umma da ba su ji ba ba su gani ba muna fata idan aka tabbatar da binciken za a hukunta su bisa laifin da suka aikata da haya don na azare mace direban keke lagu a albasari fatan alkhairi ga daukacin ma'aikatar radio faransa international mai magana awal sha'ibu amfani daga unguwar turubar goni karamar hukumar kilu jihar kano najeriya dangane da wannan maudu'i da kuka bamu na yadda halin sojoji bisa kuskure yake kashe al'umma a ƙasa ta Najeriya? Eh hakan zai iya faruwa to amma a gaskiya abin yana yawan maimaituwa a ƙasar mu muna fatan idan waɗannan jami'ai ba su da ƙwarewa ta yadda za su sarrafa wannan jirgi to a canza su idan kuma jirgin ne ya samu matsala to ai shi ma ya kamata a kawo da shi a kawo mai inganci yadda ake asarar rayuka gaskiya ya yi yawa kuma sai a ce za a yi bincike har yanzu ba mu ga sakamakon binciken da aka yi a harin da ya faru a baya ba suna na awal ba amfani ku tashi lafiya Assalamu alaikum Radio Faransa. Suna na Umaru Kambaya wuri unguwar Nasarawa bayan Nefa a cikin jihar Kebbi, Najeriya. To al'amarin kuskuren jirgin saman sojojin Najeriya akan farar hula abin shi na da ɗaurewan kai. Kuma abin ya zama ba ɗaya ba ba biyu ba. Ya kamata ga hukumi da abin ya shaha su yi ƙwaƙwarin bincike akan haka. Su al'umma da ke wannan yanki abin shi na dambala su. 'yan bindiga su kashe wajen gudun tsira kuma ga bisa kan mai tsotsai na jirgin saman sojoji to na mafita kenan muna addu'a ga al'ummar zamfara da duk inda matsalolin tsaro take Allah ya sa matsalar tsaro ta zama tarihi gaba ɗaya Allah ya kare duniya baki ɗaya daga Umaru Kambaya wuri unguwar Nasarawa bayan nefa a cikin jihar Kebbi Najeriya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio RF mai magana Usman dan tunkure gidan Alai Jihadi karkaran Madawa jihar Tawa jamhuriyar Nijar wanda azzam na kasar Gabon. Mun ji modu da kun gaba da dangance da jirgin soja Najeriya ya tafi kashe 'yan ta'adda sai ya kai ma farar hula waɗanda ba su ji ba su gani ba hari. To ni sai in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Allah ya ji kansu da rahama, Allah ya ba zuriyar su hankurin rashin su Allah ya ji kansu da rahama Allah ya sace ce su yi shahada ni dai ra'ayina abinda zan ce gaskiya a ɗauki mataki na ba su ne ba sabo wanga abu ga shi ƙara abu kuwa so nawa yanzu so wajen na hudu ko biyar na irin wanga al'amari na kasancewa to ni kiran da zani a ɗauki mataki na ba su ne ba sabo wanga abu ga shi ƙara abu kuwa a yi taka tsantsa a ta wurin gyaran gira sai a rasa ido an ta yi a kashe mai wagon ɗaya an kashe wanda ba su gani ba su ma suna 'yan ta'adda kai ta kashiya to ina ci gaba. Assalamu alaikum gidan radiyon Faransa mai magana Asmana Abubakar Bahari mutunan tabu take bayan tsanna. To wannan maududi da kuka kawo muna wajen yawan haɗurran eh, jirage ko kuma ce sojoji suna sako ma mutane masu taimaka musu daga ƙasa suna kashe su. To wannan abin da ya gaskiya bai dace ba. a ce an yi kuskure so ɗaya so biyu so uku so hudu so biyar so shidda ba a gyara kuskure ba wannan zai iya kace hanzarin mutane kuma zai iya kace hanzarin 'yan waɗannan masu taimakawa 'yan bijilantu zai kace su da sauran mutane waɗanda suka je idan ibtila'i ya faru su zabar su su kama to zai kace hanzarin su. wannan shine ra'ayina sai an ji manku. sauraro kai ma za a iya damawa da kai a shirin ta hanyar turo mana ra'ayinka ta lambar wayarmu mai alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya ko kuma ta shafinmu na facebook a hausa arafai ga malami na gaba. salamu alaikum radio faransa ina muku hata alkhairi to waɗannan 'yan banga da jirgin saman najeriya na soja ya kashe su ubangiji allah shi kan musulmi allah shi kan musulmi akan kuskure ne ba haka aka so ba su ma ba sun su haka ne ba Mai eh, kwanan sa ne ya riga kare ubangi Allah ji kan musulmi eh, soji mai turmi ne daga nan beji cikin jihar Neja Najeriya ubangi Allah ya tsare kuskure ne Allah ya tsare Allah ubangi kan musulmi a ah, kwamara nasiru ma'azu kakakin shinkafi daga jihar zamfara to mu mutanen zamfara abinda kawai za mu cewa shine muna roƙon allah madaukin sarki ya gafarta ma waɗannan civilian ɗin waɗanda suka rasa rayuwarsu sanadiyar wannan jirgi wanda ya kai musu farmaki a matsayin bandit to Allah ya gafarta musu kuma Allah ya sa ƙarshen wahalar kenan sannan kuma muna kira ga gwamnatocinmu musamman ne su sashen sojoji don Allah a ci gaba da ɗaukar matakai waɗanda ya kamata musamman a ɗora coordinating idan za a taya wajen yaƙi da waɗannan bandit ɗin domin a kauce ma ainihin afka mahorar hula mu ba abin da za mu cewa da yake ba ƙwararru ba ne akan harkar tsaro amma dai muna fata a ɗora samun shawarwari na masana tsaro domin a kauce ma ita wannan matsala din a nan gaba na gode kwarai kwamarar nasiru ma'azu kakakin shinkafi daga jihar zamfara Salamu alaikum sashen Hausa na Radio Faransa mai magana mataimaki na biyu na kungiyar zabi sun da taimakon juna na karamar hukumar basa Hashimu Abdullahi Fahimtu daga jihar Filato Najeriya. Gaskiya kullum na ka yi mamaki rashin bayanan sirri na sojojin najeriya Ka ji an kai wa horar hula an kai wa 'yan sa kai an kai wa masu biki gaskiya har ga allah ina mamakin washe irin na'urori ne sojojin najeriya suke amfani da su gaskiya ni shawarin da zan bayar a matsayina na ɗan najeriya gaskiya idan sojojin nan shugabannin sojojin nan ba za su iya kare fararen hula ba to gaskiya su fa a daina kace su. Suna na ibrahim mai wankin hula a garin mai bude a kimba jihar neja memba amurya matasan afirka reshen jihar neja game da ainihin hare-hare da sojojin najeriya suke kai wa fararen hula da kuma masu taimaka ma fararen hula bangaren kariya game da tsaro a arewacin najeriya abu ne wanda zamu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kuma wannan abu sai dai mu ce babu wani kuskure daga ciki ganganci zamu ce tunda abun nan ya faru ba ɗaya ba biyu ba sai dai mu fatan tunda mu ainihin talakawan Najeriya ko in ce talakawan arewacin Najeriya ba mu da gata a gwamnatin Najeriya sojoji su kashe ƴan ta'adda su kashe to sai mu fatan dai na farko Allah ya mana sakamako a kai kuma insha Allahu zalunci bai dorewa kuma ƙarshen azzalumi ba zai taɓa yin kyau ba wannan zalunci da ake mana arewacin Najeriya ubangiji Allah duk mai hannu da ciki kowane lungu yake da saƙo yake a ciki a duniya gabaki ɗaya ubangiji ubangiji Allah Allah ya muna sakamako game da abin da ke kasancewa mai magana Ibrahim Mota Salamu alaikum Radio Faransa ina muku fatan alkhairi to waɗannan 'yan banga da jirgin saman Najeriya na soja ya kashe su ubangiji Allah shi kan musulmi Allah shi kan musulmi akan kuskure ne ba haka aka so ba su ma ba sun su haka ne ba mai kwanan su ne ya riga kare ubangiji Allah shi kan musulmi Eh, soji mai turmi ne daga nan beji cikin jihar neja najeriya ubangiji allah ya tsari kuskure ne allah ya tsari allah wani kan musulmi madalla duka-duka da haka muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin abokan aiki na na radio france international arafai musamman injiniyanmu na yau hassan alhassan suleja sai ni kabiru muhammad dan bauchi da na shirya kuma na gabatar ke muku fatan alkhairi